karfe 8 cicif agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya zo daidai kinan karfe 7 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 19 da kuma 22. Abdullahi Isa jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci yau kusan shekaru biyu kenan da hawa kankara ga mulkin najeriya shugaban kasar bola ya gaza da jakadu da za su jagoranci ayyukan diplomasiya na wannan kasa a daidai lokacin da wasu kuma daga cikin kasar ke ta ci gaba da nuna bacin ransu kasancewar shugaban yana waje kuma daga waje ne ke gudanar da ayyuka domin tafiyar da najeriya kamar yadda rahotanni suka tabbatar kungiyar ma'aikatan bankuna da na kamfanonin inshora a mali kuma sun sanar da tsunduma yajin aiki a gwam ɗauke da labaran wasanni to ga labaran yadda muka sami su musamman da wannan labari yau kusan shekaru biyu da hakan karagar mulkin najeriya shugaban kasar bala ahmed tinubu ya gaza naɗa jakadu da za su jagoranci ayyukan diplomasiya a kasashen duniya masana harkar diplomasiya na kallon matakin a matsayin gagarumar koma baya ga kasar ambasada abubakar cika tsohon jakarar najeriya a kasar iran ya mana tsokaci a kai Ni ba ni mamaki, saboda abu ne wanda ya zan koyo shi za ka yi ta ganin tafiyar da harkokin wajen suna ja da ba. Ga tarihin Najeriya ba a taɓa shekara biyu ba a ce ƙasashen duniya kusan saba'in zuwa tamanin babu jekadun Najeriya a can. Wanda ya zan ba ƙaramin kure ne ba ga ainihin su jami'an diplomasi na Najeriya. Don yin ambasada ya isa ya da saƙon shugaban ƙasar Najeriya a Nijar. shi ne aka faɗa masu illar rashin kai je jekadu kadiba ha gani yau an kai wannan gwamnati yau kusan shekara biyu amma babu kada ko ina wace kasa ta duniya sannan zuwa nawa shugaban ƙasa ya yi akwai bilateral agreement da yawa waɗanda an samu hannu amma ba suna sa musu hannu ba tare da su ambassadors in Najeriya a waɗannan ƙasashe ba wanda zan karmin kure ne Shi baya ne game da ainihin tashiyar da harkokin wajen ƙasar Najeriya a najeriya da peter obi wanda ya takara a ƙarshen jam'iyyar labour party ya buƙaci shugaba bala amintin da ya dakatar da duk wasu harkokinsa a ƙasar faransa ya garzaya zuwa gida domin magance matsaloli da kasar ke fama da su obi yana bayyana haka ne a mayar da martani biyu bayan sanarwa daga fadar shugaban kasar da cewa shugaban yana faransa kuma daga can ne ke gudanar da harkokinsa to tun bayan da shugaban kasar ya bar kasar an fuskanci wasu kalubalen tsaro da suka hada da tashe-tashen hankula musamman ma kashe-kashen mutane a jihohin filato da zamfara da kuma zanga-zangar adawa a wasu yankunan najeriya a najeriya da gurɓacewar muhalli ita ce babbar matsala da mazauna yankin naja da ta ke fama da ita inda matsalar ta shafi ruwan sha da jama'a ke amfani da su kamar yadda za a ji a wannan rahoto na wakilin murtala adamu ibrahim Duk da arzikin man fetur da Allah ya huwace wa yankin amma har yanzu suna fuskantar matsalar ruwan sha da gurbacewar muhalli sakamakon fasa bututun mai. Al'ummar ta kai ba sa iya noma ciki har da kiwon kifi. Bright Osayi wani da abin ya shafa ya bayyana mana girman matsalar. When I came, I discovered that all the four fish pond are covered with. Inda nazo na samu gaba ɗaya wajen kiwon kifin ya lalace. Ɗanyen man fetur duka ya hallaka kifin. Idan na tuna da irin kudaden da na zuba da wahalar da na sha wajen kiwo, sai na rasa me yake min daɗi rage a rayuwa duka abin da muka dogara da shi ya lalace abin da ya sai dai wani ikon Allah. Wagale wani yanki ne da kamfanin shal yake da babbar cibiyar fitar da ɗayan man fetur, al'ummar yankin ba sa iya amfani da ruwan saboda lalacewarsa in ji wannan matar. Wannan ruwan gaba ɗaya ba shi da kyau, ba ma iya wanka da shi ko girka abinci. Idan ma an yi girki da shi yana warin ɗanyen mai ne. Kinsley Momo, shugaban ƙungiyar matasan Ogoni da ke fafutukar kawo ci gaba a yankin, ya ce sai dai su ji a labarai yadda ake sharholiya da kuɗaɗen da ake samu ta hanyar man fetur. Dubi yadda gwamnatin tarayya ke kula da man fetur, dubi yadda muka zama a yankinmu. al'ummar yankin neja delta mun koma saniyar ware sakamakon ba ma samun komi daga arzikin man fetur dinmu sai dai abinda muke ji a labarai gwamnati ta kwashi kuɗi domin gina babban birnin tarayya da sauran jihohi a ƙasar nan murtala adamu kalaba rfi a gaishe kabar talada sakamakon matsalar yawaitar mutuwar yara sandiya cutar kyanda a jamhuriyar niger gwamnatin majalisar sojin kasar dai ta shirya wani zagayen rigakafi a fadin kasar baki daya domin dakile cutar da ke neman zama annoba lura da yawan waɗanda ke kamuwa da ita lokaci guda Ƙungiyar ma'aikatan bankuna da na kamfanonin inshora a ƙasar Mali sun sanar da tsunduma yajin aiki sakamakon kama wasu mambobinsu guda uku a makon da ya gabata. Rukayya abu Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. Ƙungiyar kamfanonin hada-hadar kuɗaɗen da kuma na masu hada-hadar mai sun fara yajin aikin ne tun jiya Alhamis don nuna fushin su game da kama abokan aikin nasu. Wannan dai ba shi ne karan farko da ƙungiyoyin ke shiga yajin aiki a sakamakon kama abokan aikin su ba tun bayan da ƙasar ta faɗa hannun 'yan juyin mulki daga shekarar dubu biyu da ashirin zuwa yanzu. Sanarwar da gamayyar ƙungiyoyin suka fitar ta ce za a yi yajin aikin ne na tsawon sa'o'i biyu, kuma za a sake shiga wani matukar gwamnati bata saki mutanen cikin kwanaki biyar biyar bayan yajin aikin farko ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa duk da ma'aikatar kwadago ta yi alkawarin shiga tattaunawa da kungiyoyin don sako mutanen amma babu wata tartibiyar matsaya da aka cimma. Bayanai sun tabbatar da cewa tun safiyar Alhamis dukkanin bankuna da sauran cibiyoyin kuɗi suka kasance a garkami musamman a babban birnin ƙasar Bamako. labaran dai na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international ya refi aran gama tsakanin sojojin gwamnatin sudan da 'yan tawayen rsf ya yi sanadin rasa rayukan mutane 57 a yankin alfashar da ke darfur da aka yi wa kawanya yayin da fararen hula ke ci gaba da tserewa ganin yadda lamura ke ci gaba da rincaɓe a wannan yankin hukumomin equatorial guinea na kokarin kare kansu biyo bayan labarin ɗauko sojojin haya daga rasha a wannan ƙasa mai fama da talauci inda akasarin matasa ke fama da rashin guraben ayyukan yi ƙasar da teodoro obiyan gema shugaban ƙasar ya kwashe shekaru 45 yana mulki jama'a da wasu daga cikin ƙungiyoyi na kallon zuwan dakarun na haya a matsayin wani sabon nauyi ga tattalin arzikin wannan ƙasa ga lauya na kasar tutu alicante ta kungiyar kare hakkin bil'adama ta UG Justice da ke Amurka kasancewar sojojin haya yana da matukar damuwa ga kasar. jami'an tsaron jamhuriyar demokradiyyar congo sun kai samami a kaddarorin tsohon shugaban kasar joseph kabila wanda ya ce zai koma kasar a yankin gabacin kasar da ke fama da tashin hankali kamar yadda mai magana da yawon iyalansa ya sanar a jiya alhamis shugaban kasar na yanzu felix tshisekedi ya zargi kabila da shirya makarkashiya da kuma goyon bayan kawancan da ya hada da kungiyar m23 'yan tawaye ke nan masu dauke da makamai da ke yaki da dakarun gwamnati a gabacin kasar yanzu haka jami'an tsaro sun isa gonakin kingakati kimanin kilomita 80 daga gabacin kinshasa kamar yadda adam shimisi mai magana da yawon matar kabila marie olive lambe kabila ya tabbatar shugaban faransa emmanuel macron ya nuna jin daɗinsa bayan tattaunawa da ya samu da manyan jami'an gwamnati amurka da turai haɗi da na ukraine inda ya bayyana ta a matsayin mai matukar muhimmanci a wani yanayi da kawayen kiev din ke kokarin maido da batun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a rikicinta da rasha a wahalar ta haɗa mana rahoto a kai Tattaunawar ta gudana tsakanin Macron da sakataren harkokin wajen Amurka mako biyu da manzo na musamman na Amurka Steve Witkoff a Paris na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba Trump ke matsa kaimi don kawo karshen yakin Ukraine na shekaru uku. A jawabin sa shugaba Emmanuel Macron ya ce na ganin kowa na buƙatar zaman lafiya ko da yake dama ya karbi ragamar jagorantar kasashen Turai wajen kare Ukraine da nuna goyon bayansa a gare ta. Bayan Trump ya baiwa duniya mamaki ta hanyar buɗewa Rasha damar tattaunawa da shi ta kai tsaye. Shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak da ministan harkokin waje Andriy Sibika da na tsaro Rustem Umerov baya ga masu ba da shawara kan harkokin tsaro na kasashen Birtaniya da Jamus su ma suna Paris a ci gaba da tattaunawa kan rikicin na Ukraine. Har-haren da Rasha ta kaddamar a kwanakin nan ya kashe goma mutane ciki har da kananan yara a Ukraine kuma hakan na nuna yadda yakin ke kara tsananta duk da kokarin kawo ƙarshen shi da ake yi. A watan da ya gabata ne Putin ya nuna kin amincewarsa da buƙatar Amurka na kawo ƙarshen yakin baki ɗaya bayan Kiev ta amince da hakan har ma ya bukaci a tsige Zelensky daga shugabancin Ukraine. a gaida walero jami'an tsaro sun ce mutane biyu ne suka mutu yayin da wasu shidda suka samu raunuka bayan da dan wani dan sanda ya bude wuta a harabar jami'ar florida na kasar amurka mutanen biyu da suka mutu ba dai dalibai ne kamar yadda jami'an tsaron a talhasi birnin da lamarin ya faru suka tabbatar wanda ake zargi phoenix ikiner dalibi ne mai shekaru ashirin a jami'ar jihar ta florida cibiyar da ya kai hari da tsakar ranar jiya alhamis a cewar jami'an tsaro ya yi amfani da bindigan mahaifiyarsa da ke 'yar sanda kuma shugaba a yankin gundumar lewan tsawon shekaru sha takwas a yau juma'a rundunar sojin isra'ila ta dakile wani makami mai linzami da aka harba daga kasar yemen kasar da 'yan tawayen uti ke ci gaba da cin karnasu ba babbaka takwas da mintuna goma a maiduguri lokaci na sauraron labaran wasanni kaftan koci haka lokacin yake a difa na jamhuriyar nijar sanda kokari kamar yadda muka bayyana wa masu sauraro ɗazu bayan wasannin gasar zakarun turai da suka ɗauki hankali a farko da tsakiyar makon nan Ajiya hankula na magoya bayan wasannin kwallon kafa sun karkata ne wajen sanin kungiyoyi da za su haye wasan dab da ƙarshe na gasar europa waɗanda kuma aka san biyu ɗin nan da yanzu haka inda manchester united da tottenham suka kai bantansu harry maguire ne dai ya taimaka wa manchester united ɗin zuwa zagayen dab da ƙarshe na gasar europa sakamakon kullo da ya zura a dakikan ƙarshe ana dab da busa wusul na tashi daga wasa manchester united ta kai matakin ne bayan doke olympic lyon na kasar faransa da ci biyar da hudu a wasan na daren alhamis wato bakwai da shida kenan gida da waje jimola idan aka hada bayan karkare mintuna cisi'in na farko an tashi wasa can jaras biyu da biyu a faransa haka man united ce ta fara cin kullo biyu tun kafin hutun rabin lokaci kafin lyon ta farke su wanda ya sa aka tafi ƙarin lokaci Abdullahi Isa. A nan ne kuma Rayan Sharki ya ci wa leon ta uku sannan Alexandra Lacazette ya ƙara ta hudu. a mintuna na 120 na ƙarshen wasa ne man united ɗin ta sake samun nasara ta wajen dan wasanta yan wasanta kenan maino da kuma magiyar din da suka jefa kwallaye ta hudu da ta biyar a mintunan karshe bayan da bruno fernandes ya ci ta uku a duk cikin karin lokacin a bangare ɗaya ta ma tottenham ta yi nasarar kaiwa zagayen dab da karshe bayan doke enrich frankfurt ɗaya da ci mai ban haushi sakamako ya nuna cewa biyu da ɗaya kenan da aka yi jimulla gida da waje kullo ɗaya tilo da tottenham ta samu da finariti da dominic solanke ya ci tun kafin hutu rabin lokaci ne da ta mhm. wa sports din wannan nasara Kungiyoyin ingila dai sun samu dama da dama suna jin zare eh, chelsea ma dai ta samu nasarar zuwa wasan dab da karshe na ɗaya bangaren gasar conference league duk da shan kaya a hannun wato Legia warzawa da ci biyu da ɗaya da aka yi saboda blues din ta haɗa kullaye hudu kenan da biyu jimmulla gida da waje to ɗazun na bayani bayani kan lukman sai lokaci ya yi halinsa akwai yiwuwar dai ademola lukman din ya koma doka gasar premier ingila mai farin jini inda rahotanni suka ce atlanta na shirin sayar da dan wasan na nigeria ga liverpool a lokacin bazara mhm. dan wasan mai shekaru 26 ba bako bane dai a wannan kafa ta ingila domin kuwa ya taka leda everton da fulham da kuma leicester city a gasar premier kafin ya koma serie a na italiya a cewar kafar yada labarai ta italiya tu girno sabon daraktan shi gaban kungiyar atalanta john mortua tsohon director manchester united kenan shi aka dora alhakin kara yawan kudaden shiga ga kungiyar a bangaren sayar da manyan yan wasa ciki har da lukman din da dan wasan tsakiya na brazil edison lukman ya taka rawar gani a nasarar da atalanta ta samu wajen lashe gasar europa shine kuma ya ci kwallaye uku rigisma ga kungiyar da ta yi nasara a wasan karshe da ta dauki kofin kuma ya kasance a matsayi na sha hudu a cikin jerin sunayen waɗanda suka cancanci kyautar Ballon d'Or a 2024 kuma yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasa masu daraja a kulob ɗin na Italiya. turaruwarsa ta ɗauki hankulan manyan ƙungiyoyi da dama inda a yanzu aka ruwaito Liverpool cin ke jagorantar zawancin sa. Tana mai zawarci tana Manchester City da mhm. Man United ke kuɗayin Edison ana kallon lukman a matsayin wanda zai karfafa gaban liverpool wajen tsananta kai hare-hare musamman saboda rashin tabbas na 'yan wasan gaban su a karkashin sabon koci mai to ahmed abba kai ka tsaya nan dai ba mu tashi sayar da kai ba ka jira <laughs> to Wasu daga cikin labaran da kuka ji kalla ko sauraro a shafinmu na intanet. A Najeriya watanni goma sha tara da janye jakadun ƙasar daga sassan duniya. Shugaba Bola Tinubu ya gaza gurbin su da wasu hukumomin lafiya a jamhuriyar Nijar sun ƙaddamar da rigakafin kariya daga cutar ƙyanda a faɗin ƙasar a daidai lokacin da aka soma fuskantar tsananin zafi. Can kuwa a ƙasar Mali, ma'aikatan bankuna da na inshora ne suka tsunduma yajin aiki. Wannan da masu sauran labaran za ku iya samu a adireshinmu hausa.rfi.fr ko kuma a shafukanmu na sada zumunta irin su TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, kai har ma da canal kinmu na WhatsApp. A wannan Juma'ar, mabiya addinin Kirista a sassan duniya ke fara bukukuwan Ista. game da bidiyon da muka saba wallafa muku za ku iya kallon bidiyon dalilan da suka sanya al'umma haiti ke nemar faransa ta biya su diya bayan sama da shekaru 200 na mulkin mallaka ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi domin samun ƙayatattu da sahihan labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bibi rfi hausa ku more to madalla ga wannan sako kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a. Filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp sai mun ji daga gare ku. to da laba ta ta lokaci ba ga na gaba Mai sauraro barkanmu da warhaka kamin misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan batun wasannin sharan fage na shiga gasar lashe kofin duniya da aka yi. shey na winch abi na bin ladin no matter their plan no we go still dey fly a ƙarshen watan maris ne dai aka buga wasannin sharan fage na shiga gasar lashe kofin duniya kuma kasashen nahiyar afirka na daga cikin waɗanda suka fafata a waɗannan wasanni inda wasannin suka zo da ban mamaki musamman ga wasu ƙasashe da suka hada da najeriya wadda damar ta ta zuwa gasar lashe kofin duniya ta shiga rudu da fari da ya tawagar ta super eagles karkashin jagorancin sabon mai horas da ita eric shell kamar da gaske